kan ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan application da aka muku zai burge ku zai kaitar da ku misali kana yi misali ka yi hoto da kai da mutane to wannan application zai baka dama ka cire mutum da ka yi hoto da tare da shi abin da za mu kai sai ka biyo a cikin nan biyu na wula cikin play store ka zai kashe ka yi amfani da shi abin da za mu kai sai za mu gani Don mobile su application abin da za ka yi za ka je ka zama samun masu rubuta kaya, za ka iya rubuta kayan naka. Zai kama kamar ya सांगून पोटमुखरांको కోబ సరే ఉన్న ఫోటో Alguna no que Waƙoƙin que la que ni